أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام مسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kuma da zulmanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri inda muka shiga muka jikin duniya da lafiya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal alai bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta uku a ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi da yau ashirin da shida ga watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin idan yan uwa ba su mance ba suna biye da mu Suna nan dai a suratu tauba wato suratu bara'a a karatunmu na baya mun tsaya a aya ta a ɗari da uku yau za mu tashi aya ta ɗari da hudu amma za mu faro da aya ta ɗari da uku domin mu jona magana sosai bismillah mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم نعم الله ما تحكي ما يكوى ما يكوى wannan aya mai albarka umarni ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam cewa khudh min amwalihim ya Muhammadu ka ɗauka karɓa daga cikin dukiyansu sadaqatan wata sadaka a da sadaka a nan sai aka kira zaka da sunan sadaka kuma din an fi'lu amri kadi amri yaktadi alwujub fi'lu amri inda yake idan babu wata karina wanda za ta kawar da wannan kumurni zuwa ga annadab ko al-istijab uh, ko al-jawaz to umarni yakan zuwa na wajibi ne na farilla wannan umarnin karɓar zakka a nan wajibi ne sadakar a nan bi ma'ana sadakar ta wajibi sadakar ta wajibi a nan ita ce zakka menene manufar zakkan da aka umarci ka ka riƙa karɓa daga hannun musulmi Allah shi tahirhum domin ka rika tsarkake su daga zunubai domin mutum a rayuwarsa yakan aikata kurakurai da zunubai da sa'a wa Allah to fidda zakka fidda zakka yakan fidda zakka yakan abin nan yakan tsarkake zunubai ya tsarkake mutum daga zunubai da tsarkake shi daga kurakuri da ya aikata tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wasu yi, tana ƙara tsarkake su ta tsarkake su ta tsarkake dukiyar ta haɓaka dukiyar ta tsarkake mai dukiyar daga zunubai sannan ta tsarkake shi wannan umarni ne daga dukiyar musulmi kawai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa almu'alihim yana nuna musulmai al'umman musulmai nimun innan wato alamatul jam'i akwai ayoyi akwai hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da sun anan zakka ya zo hadisin mu'adh bin jabal da muka ambata sannan idan ka ɗauki da farko wa salli alaihim ya muhammadu sai da kowa addu'a da ya bayar domin inna salata da sakanun lahum lallai addu'a da kake musu suka samu nasuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi da ƙarfafuwa a kan da ita wannan zakka wallahu shi Allah sami'un ji ne kuma alimun basali Allah shi alam ya alamu shin su mutane ko kafin ko munafukai ko masu aikata zunubai shin ba su san ba ba su san ba ne وأن الله هو يقبل التوبة an ibadi Allah lalle yana karɓar tuba daga bayinsa wa ya aqdu sadaqati kuma yana karɓar dukkan sadaka da mutum ke yi a nan suka yi sadakar zakka ko kuma sadakar ta nafila da ake yi bayan an ci gaba zakka wannan la halalle shi Allah huwa tawwabur rahim shi mai yawan karɓan wato tuban bayinsa ne sannan kuma arrahimu mai rahama ne Allah yana cikin karɓan tuban bayinsa ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu'a ash-shamsu an maghribiha Allah ubangiji yana shimki a hannayensa da rana wanda suke saba masa da dare su tuba haka ne yakan shimfiɗa hannayensa da daddare ne wanda suka tuba suka saba masa da daddare da rana su zo su tuba Allah ya karɓi su ma'ana Allah yana karɓi tuban bayinsa dare da rana a kowane lokaci a kowane minti a kowane sekon a kowane awa duk bawa lokacin da ya koma ma ubangiji bayan ya bauɗe ya zame ya bar Allah to Allah yana mara da karɓarsa domin ma'anar a tauba su ba shine arruju'u ila Allah komowa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kamar mutum ne da yi bore ya yi fushi ya bar gidan baban shi tafi saboda wai yana gani baban shi ya masa faɗa ko abin a samu saurayi ma a malam kudin ya wai ta fushi ta fushi da babarta ta tattara kayan ta ta bayan can sai ka dawo gida kuma wajen baban to shi baban kuma ya karɓe ta ko ya karɓe shi ya yafe masa abin da ya yi to shi ne tuba shi ne mutum da ya ba Allah da yi wa Allah tawaye ya tattara kayan shi yadda ya tare a wajen shekan yana bin shekan yana ayyuka na tafi Allah da ayyuka na masha'a da waɗanda ba su dace ba inda ya ji wa'azi sai ya tattaro kayan shi ya wajen Allah ya bar shaitan Allah kullu yana maraba yana murna da bawan shi guda ya bar shi ya dawo zuwa gare shi Allah yana karɓar shi hannu biyu kuma Allah yana murna da shi din fiye da matan da jaririnta ya ɓata mu duba mace ne mai shayar da yaro jariri sai jaririn ya ɓata aka dawo da jaririn aka ɓata yadda take karɓar jariri cikin cikin cikin cikin murna da hannu biyu haka Allah yake murna da tsawa idan ya dawo wannan shine a taubatu tuba kenan a taubatu tuba haka Allah yake karɓar wato bayinsa a Allah maɗaukacin sarki ce shi mutane su sani ba masu sako ba su san cewa shi Allah yana karɓar bayinsa ya karɓar taubata yana karɓar tuban bayinsa duk bawa da ya haɗe Allah yana karɓar shi yannan kuma bayan ya karɓar shi a jimu da zaka rahama aya ta aya ta gaba Allah shi wa ya Muhammad ka faɗa ka faɗa wa bayina mu mu malu su je su ta aiki kawai je ku ci aiki duk wanda ya fahimci gaskiya da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayan alqur'ani to Allah ya ce imalu kowa ya je ya yi aiki kawai kowa ya je ya aiki kawai fa sayallahu amalakum Allah yana kallon aikin ku wa rasuluhu manzon Allah shi ma yana kallon ayyukan ku duk abin da ya je da sunna duk abin da ya je da musulunci manzon Allah sallallahu sallama yana kallo ya sani wal mu'minuna mumunai su ma suna kallo sun sani da wasu tarjuna sannan bayan kun gama ayyukanku idan mutum ta aiki na kwarai to Allah yana gani manzon Allah yana gani ko mumuni suna shaida duk inda mutum yake shirka to mumunai sun sani wannan baya yin rayuwarsa ba ta kyau Don mutumin da yake bibi'a an shi musulmi sun san abin da yake baya kan kafirci duk mutumin da yake kafurci an san cewa lallai wani yana kafurci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan daidai a lokacin shi ya kai Allah yana kallo manzo Allah sallallahu alaihi yana kallo da Allah shi ke kafesi ayyukan eh, ayyukan mutum idan mutum ya kauce a zamanin manzo Allah yana abin da ba musulunci ba manzo Allah baya shuru a kan ƙarya baya shuru a kan ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gyara masa kuma mumunai idan kana rayuwa a tsakanin su kana ayyukan da ba su dace ba dan uwanka musulmai mumunai za su faɗa da kai su nuna maka lalle abin da kake idan bai dace ba Allah maɗaukaci ta ce wasu turadduna ila alimul ghaibi za a mai da ku zuwa ga Allah da ya san ɓoye ya san bayyane idan mutum aiki shi a munafurce yake yi idan ya zo cikin mutum ya nuna shi musulmi ne idan ya koma idan wanshi ya bayyana kafirci kuma to mutum zai mutu ya koma ma Allah subhanahu wataala masanin ayyukanka na ɓoye masanin ayyukanka na bayyane ayyukan shi kuma Allah zai ba ku labarin jima kuntum ta'maluna game da abin da kuke aikatawa ki Allah maɗaukacin sarki. Subhanallah ya so da kada a hadisin da Abu Huraira ya rubuto cikin abunan Sahih Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu bi tasaqaru bi jahannam salatun farkon mutane da za a fara kona su a cikin wutan jahannama mutum uku ne rajulun a Allahu malan mutum da Allah ubangiji ya bashi wato dukiya mai ɗimbin yawa za a zo gaban da shi ka shi da Allah sarrafahu ni'amahu fa arafahu Allah ya sanar da shi irin ni'imomin da ya maka nuna ya maka dangi ni'imomi ya azurta shi da dukiya mai ɗimbin yawa Allah ce ma ba ka me kai da wannan ni'ima da arziki da dangin arziki da na baka ya ce wa Allah ما تركت سبيلا تريد أن ينفق فيه في سبيل الله إلا وأنفق باب وتقوف قوة هيا يا الله da kake so a ciyar don ɗaukaka kalmar ka face da nasiyar da Allah ya ce tabbata kariya kake ba don ni kai ba idan ba fa'aita li yuqala jawadun haka yi domin a ce mai sakin hannu mai yawan kyauta wani akwai alkhairi ɗan jarida su ɗauka ɗan bidiyo su ɗauka ɗan gidan tv su ɗauka a nuna ka a duniya a ce wani ne mai ciyarwa ta haka ne wa wasu akan don a gani kuma a ji sai Allah maɗaukacin sarki ya umarci mala'iku fa su hiba jiki ala wajihi hatta ulqiya fi a ja shi a fuskar shi har a jefa shi a cikin wutan jahannama sannan kuma a zo da menene a zo da malami malami wanda Allah ya ba shi ilimi da alkur'ani ko kuma ce shi Allah ce a kawo shi gaban Allah a da shi rafahu ni'amahu fa rafahu Allah ya sanar da shi ilimi Allah ya ba shi da ilimi da karatun alkur'ani da kuma karatun addinin musulunci ya fa haka alimta menene kai da wannan ilimin da ta haka yake laqad qara'tu fika alqur'ana wa 'allamtu ya Allah na karanta qur'ani dan don kai kuma na sanar ma waɗansu alqur'ani na koya musu na karanta da su Allah ki tabbata ƙarya take yi baka yi shi don ni ba nama fa'altu li yuqala alimun fakila yi haka ne don a yaba maka ce sheikh ce ustad ce shehi ce babban malami mai yawan almajirai mai yawan ɗalibai a ce babban malami ta yi shi don abin kan wata kila a tv a ganka ana nuno ka a ce ka shahara ta samu shahara ka za ka ga Allah shi ta yi don haka ne a kila kuma an nuna ka ne an faɗa maka shek an faɗa maka ustaz an faɗa maka doctor an faɗa maka kaza za duk lakabin da yi wannan abin domin shi an faɗa maka saboda ka ladanka ya tafi a wannan amma anan kiyama babu komai ka umira bihi فصهد في النار على وجهها تلقي في النار shi kenan sai Allah maɗaukacin sarki da ya umarni a gashi shi a kan hancin shi da fuskar shi a jefa cikin wutan jahannama na ukun su shine rajulun atahu Allahu shaja'atan mutumin da Allah ya ba shi jaruntaka da iya yaƙi da ƙarfi da iya yaƙi da dabarar yaƙi da kafartawa da cin nasara akan maƙiya a filin jahannama Sai ma Allah maɗaukaki sarki bisa wannan hikimar da ya fita zai yi umarni a kawo shi a kawo shi a sanar da shi ni'imomin da aka mata na jarumta da da Allah ya masa fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha fa'arrafaha kuma ma za a minta shi kala qataltu fika hatta tushkitu ya Allah na yaki da ɗaukaka addinin ka sai da na yi mutuwan shahada Allah ya ce ka zafi karya cikin niyyar kamar haka bace a yi ne domin a ce shuja'un taƙaƙila a ce jarumi a yaba ka ba Allah ce ladan ya tafi a jefa shi kan fuskar shi a jefa shi cikin wutar jihar wal iyazu billah Allah ubangiji ya tsare to kuma wannan jika an yi aiki a zahiri dan adam da bai sani ba zai ce lallai ba malami ɗan aljanna irin malami irin malamai ko malami wani ba ɗan aljanna irin wani jarumi nan da kullum in an ji yakin yaki ɗaukaka kalmar Allah shi ke fasista ka kankare sai a ci kuma babu ɗan aljanna ba ake aljanna ɗin wannan mai kuɗi ya gina islamiyya ya gina masallatai amma kan ga zahiri da yake mu ba mu san gaibi ba mutane ba su san gaibi ba to a wajen su ba da wanda ya wannan kusanci da Allah shi da Allah madaukakin sarki ke cewa i'malu sayarallahu alaikum rasuluhu wal mu'minun kuma tuwadduna ku bi aiki dai Allah yana kallon ayyukan da manzo da kuma mumunai da finally daga karshe aduna za ka mai da ku ya alibi zai masanin abin da ke koyi a cikin zuciya da menene ya tafi wannan aiki akwai ikhlasi don Allah ya yi ko don wata manufa ko shahada ta masanin abin da ke koyi a bayyane ko kai Allah ya sani nan ne fa yulaji uku Allah ya ba ku labarin ayyukan da kuka yi yi shi don Allah ne ko kuma ba don Allah kuka yi ba a ranar gobe kiyama za ku sani wa akharuna Allah ce akwai kuma daga cikin mutane murjauna li amrillah wanda su an dakatar da su an dakatar da hukunci a kansu saboda ba su je yakin tabuka ba suna cikin waɗanda ba su je yakin tabuka ba su an murjauna li amrillah an jingina al'amarinsu annabi bai yi cikin decision bai yi ɗauki wani hukunci a kansu ba domin su ne suka abu ibn malik nan da muka faɗi su da su hilal bin umayya da su kuma a wannan a mawar sujinar guda uku wanda ba su tafi yakin busa ba kuma babu wani uzuri a tare da su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo suka faɗa masa gaskiya tsakanin Allah babu wani uzurin da ya hana su zuwa wani yaki kuma ba don muna bane ko ba don sun manzon Allah bane suna nan kan imanin su da musulunci su sai dai kawai irin yau da gobe zan shirya an jima zan shirya an jima a an jima zan fita sai gobe zan shirya wannan shi ya jinki ta su kawai munafukai su suka zo suka yi ƙarya suka tafi aka musu aka musu uzuri suka tafi waɗannan kuma suka zo suka tafi gaskiya ne murdauna sai annabi sallallahu alaihi ya jinki al'amuran su bi amrillahi da umarnin Allah wani umarni ne Allah maɗaukacin sarki zai yanka a kansu amma bai ɗauki bai ku je babu da mawa an karɓi uzurinku annabi bai faɗa ba bai ce ba a karɓi uzurinku ku ba ce an karɓi uzurinku sun ce kawai ta abin da ya haɗa ku zuwa sun faɗi kuna ba su yi ƙarya ba annabi ce to ku je ku jira mu jira hukuncin Allah da al'amarin Allah ne Allah zai yanke a da ku in ma yu'azzibuhum ko Allah ya saukar da hukunci ce a yi punishing ɗinsu ko a kashe su ko a sare su ko a musu wani hukunci wa ma ya tuba alaihim ko kuma Allah ya ce ya yafe musu ya tuban musu inda su ba su yi kariya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda munafukai suke ba ba Allah ya san su, ba wai sun bi yawa annabi ko sun kafin ku ku ji sai Allah ya yi hukunci a kanku babu shi Allah madaukakin sarki alimun masanin abin da suka yi ne masanin abin da ke zukatansu ne masanin abin da ke abin eh, imaninsu kuma hakimun Allah shi ne mai hukunci a kan al'amuran waɗannan mutanen waɗannan sahabban guda uku Allah ya ƙara yanzu a gare su. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا فمسجد قسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه na يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Allah maɗaukacin sarki a wannan haya. ya komo kan munafukai akwai waɗansu ƙabilu da a lokacin da aka gina masallacin uba a anguwar ƙabilun nan banu amr suka gina masallaci ƙoba suka gina masallaci a ƙoba suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu raka'a biyu a ciki ya buɗe masallacin mumunai ya buɗe masallacin ya musu albarka ya musu ya musu komai a cikin masallaci an buɗe shi da kyakkyawan niyya abin da faru sai kai su ma sai suka je suka buɗe wani masallaci su ma a wajensu da su inda suke abbansu sai masallaci zama to kishiyan wannan masallaci da da da aka gina kishiyan wannan masallaci da aka gina sai su ma suka zo suka kira manzon Allah suka gayyace shi ya zo ya buɗe musu masallacin su sanya albarka a ciki shi ne Allah wanda ku shi saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gayyace shi aka yi bashi da shi ya buɗe masallacin ya tura aka sa masa da ya sa ya sa kayansa har ya fita zai fita wajen sai wannan ayar ta sauka lace wallazina masu masjidan da Muhammadu kaga waɗannan mutanen da suka gina wannan masallacin to sun gina shi ne biraran da niyan cutarwa da niyan cutarwa suka gina shi da kufran kuma sun gina shi ne kuma akan kafurci ni ya da kafurci wa tafriqan bainal mu'minin da kuma manufansu shine rabai rarra da kan mummunai sannan wa irfadin sun gina shi zamanto matattara madakata mai harba Allah wa rasulahu ga duk wanda yake yaki da Allah da manzansa to na waje ya zamanto matattaransu ya zamanto headquarter ya zamanto wajen yankin ɗinsu ya zamanto wajen haɗuwansu ga wanda yake yaƙan Allah da manzansa ne kallu tun ma kafin a gina masallaci amma kada ya halifunna za ka ji suna rantse maka ya Muhammad za su zo ga ka su rantse maka in awadna ya rasulallahi ya manzo Allah mun gina masallaci wallahi sallahi, manufar gina masallaci nan illa husna don mu rika samu mutane a rika neman taimako a ciki a zauna a rika ibada ana karatun ƙur'ani ana wa'azobi ana lecta ana musabara idan mara tafiya mara um, uh, um, uh, abin da da bai sabu inda zai kwana bayar zo ya kwana wajen sannan kuma duk da ke da lalura a jima masa taimako masu rauni da za su iya zuwa masallaci ba to ga wannan ya zamanto kusa na masallaci ko wanda za su kiya za su nuna maka dai ku wajen gina masallacin alhusna domin aikata dukkan wani kyakkyawan aiki manufa Allah ya shaidu Alaihi Muhammad ina shaida maka ni na shaida innahum lakazibun matsariyatan gaske ba su gina wannan masallacin don alhusna ba manufan gina masallaci shine jiraran su rika cutar da So, a amma masallacin da munafukai suka gina idan suna son su yi assassinatin su kashe wani musulmi to sai su rika inviting musulmai zuwa masallacin wani a zuwa mana gina na yau wani a zuwa yana sai a masallacin mu mana to wajen zuwa ko a cikin masallacin ko wajen dawowa sai a su sai a kashe shi a hanya duk wani wanda ba sa so suke jin haushin shi sai su gayyaci shi wannan masallaci ko kuma musulmai idan har da manzo Allah ya zo ya karbi gayyatar su ya karbi bikin nasu ya je ya yi launci ya buɗe masallaci har an buɗe to duk wani mumini har annabi ya yi sallah a nan ya buɗe masallaci duk wani mumini zai rika zuwa yana sallah a ciki to su kuma sai su rika tajeci suna kakon musulman da ba sa su suke kabu su suna suka kashe su a masallaci ko hanyar su na zuwa ko in sai salla sun fita sai su rika su suna kashe su Allah ce target su kenan manufan su kenan da jikin masallaci sannan na biyu na kufar wato masallacin sun gina shi zaman ta musu senta. na yaɗa kafurci na yaɗa kafurci idan za a yi na kafurci za a yi taro da za a wa musulmai da za mu kawo addini ci sai ya zama tun wannan wajen shi ne wajen taron shi ne wajen rikici su saboda duk wanda ya gansu a ciki sai ɗauka kawai aiki ibada suke yi wata kirkin bainal mu'minin sai ka rarraba kan mumunai wato wannan cin suna sallah a wancan masallacin ya musulmai suke gina waɗannan kuma su yi sallah a wannan masallaci kaga an samu wato buwan kan musulmi sai da kiran wancan haƙƙen masallacin kaza ne waɗannan kuma haƙƙen masallacin kaza ne a riƙa kan mumunai iyan billah kamar yadda yanzu masallacin kaza wancan masallacin ai masallacin yan sallama biyu ne wannan masallacin masallacin yan sallama ɗaya ne idan sallama biyu daga wancan jirgin sallama ɗaya ne ba za su je ba jirgin sallama ɗaya daga wancan sallama biyu aka ce za su yi ake to ba za mu je ba ai masallacin ƴan kaza ne wanda masallacin ƴan kaza ne to in wannan shi ne munafukai da suke so su kafa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tona asirin su ya bayyana musu annabi bai san gaibi ba annabi bai san abin da ke boye ba wannan shi ke nuna cewa mutum annabi ya san gaibi annabi ya san abin da ke boye karya suke abin annabi ya san riga zai je Allah ya nuna wa annabi fa ga fa intention din su ga manufansu mummunan manufa ne da su suka je ya manzo Allah da ayan nan Allah bai saukar da ita ba ya bayyana manzo Allah manufa da manzo Allah ya je ya buɗe haka bai san gaibi ba kenan sannan wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu irsad shine masallacin da zaman to matattara ne ga dukkan wani maƙiyin Allah da manzansa wanda suka kulla yaƙi yaƙan Allah da manzansa dukkan suka kafin a gina masallaci yanzu gaba ɗaya sun samu inda za su zo suna laɗewa a cikin Madina sai a gayyaci wani kafin ko wani munafiki da nisan duniya sai zo masallaci a zo a yi miki da shi a yi taro da shi a shirya da wa musulmi ko a yi wa musulmi zaman kasa ta ga wannan yanzu ya zama to matattara ne na makiyar Allah da manzansa Allah ya ce za ka ji suna cikin zuwa wai su ba wannan bane da mufansu su kawai in aradna illa al su suka tafi kyakkyawan manufa suka suka gina waje Allah ta manzon sallallahu ya la innahum lakazibun maƙaryata ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce manzo Allah ya sallallahu la taqum fihi kar ka je kai commission din masallaci kar ka je ka bude masallaci kada ka kuskure kai sallah a cikin masallaci la taqum fihi anan jama'a na kar ka tsaya kai sallah in Allah ce wa qumu lillahi qanitin kar ka tsaya wa sallah alqa'imuna masu tsayawa sai sallah to kada ka kuskura ka yi masallaci ya Muhammad ka yi sallah abadan har abada har abada kar ka je wannan masallaci Allah sai ku da ya yi kwamfiyari ya auna yake yanzu na masjidun uksita ala taqwa yanzu ka haɗa masallacin da aka gina shi aka gina harsashin shi kada takwa a kan tsoron Allah bi awwal yaumi tun ranan farkon gina shi an gina shi ne don tsoron Allah to wannan masallacin shine a haƙƙu an taƙo fihi shi ne ya cancanta ya Muhammad ka je ka tsaya cikin shi wancan masallaci mummuni suka gina shi ne ya dace ka je ka rika sallah a ciki domin shi wancan masallacin an gina shi akan tsoron Allah ne da kyakkyawan ne da kyakkyawan manufa aka gina shi don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masallacin Quba shi ne masallacin Quba wallahu a ah, ah, habbar da fihi rijalun masu zuwa masallaci nan dan ubaya Muhammad wato mutane ne muhibbuna an tsaharo kullum suna so su tsarkaka kullum mutane ne masu tsoron Allah suna tsarkake jikinsu su yi alwala suna tsarkake zukatansu yayin da za su shiga masallaci suna ibada don Allah da sincerity da ikhlasi da ibada mai kyau wallahu shi kuma Allah yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsakaka su yake sakantawa su ne yake bawa dada su za ka muhammad kada ka kuskura ka je wannan masallaci. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Allah maɗaukacin sarki sai ya buga ya yi kwanciyarin tsakanin masallatai guda biyu. Allah sai ya haɗa su a auna su kowa ya duba. Allah ya ce, Aka man asaka bunyanahu yanzu wanda ya gina ya sanya harshashin ka. tun ranar farko da aka ajiye tubali, foundation na gina wannan ginin an gina shi ne ala taqwallah min Allah a bisa tsoron Allah bismillahi da sunan Allah aka kafa wannan harfashin kubali na farko da aka aza don gina wannan gini da masallacin gobe an gina shi an sanya shi ne ala taqwa min Allah a bisa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da neman kariya daga wutar jahannama wa ridwanin da kuma neman yardan Allah ita ce aljanna shin wannan masallacin da aka gina da wannan niyan shi ne khairun shi ya fi amman asaka hu ko kuma mutumin da ya sanya harsashin tubalin ginin shi ala shafa kuf jurfin hari a gefen gaba wani tatoton gaba wanda take zaizayewa tana zaizayewa tana ba ita wannan gaba sai ya zo ya sanya gini shi a bakin wannan gaba da kuma zaizayewa take yi shi ne shafa jurfin gefen wata gaba harin wanda take ruftawa tana zaizayewa sannan shi kuma gini ma bai da ƙarfi shi ma ba a sanya eh, ginin harkashin gini ma bai da ƙarfi ba a sanya kwamfishin mai kyau ba kuma a bakin gaba kuma gaban kullum ruftawa take yi sanhara bihi shi don Allah da wanne ne cikin masallatan nan ne ya fi alkhairi wanda ƙarshen wannan gini kuma shi zai rubuta da wanda suka gina shi ne gina jahannama a cikin wutan jahannama wato wanda an gina shi da niyya mai ƙarfi niyya mai kyau wannan kuma an gina shi da mummunar niyya dama duk abin da aka yi shi don Allah to shi ne tabbatacce shi ne karfafe shi ne tsayayye shi ne wanda bai abin wani shi ne wanda yake da tushe mai ƙarfi wanda kuma aka jina shi ba don Allah ba to dama wannan bai da ƙarfi shi ne ma kana lillahi muttaqi duk abin da aka yi shi domin Allah shi mai daɗewa ne mai katsewa ne amma kana lillahi lillahi mufassil duk abin da aka yi ba don Allah ba to babu ya ya rugurguje wannan ginin shi da ya jira a ta alaƙaƙwa zai kai shi ga ridwanullah tubanun zuwa ga yardar Allah wannan kuma gidin shi da harsashin shi ya haru bihi fi jahannama zai zo ya akka da shi ya rufe shi cikin wutar jahannama to inda kai an baka zaki wani gini ne za ka ina ne za ka zuwa wanda in ka je ya akka da kai ya rufe da shi jahannama ko kuma wanda idan ka ji wajen shi za ka samu da yardar Allah Allah zai yarda da kai Allah ya ce to haka misalin wannan masallaci na musulmai na kuba da aka gina da wancan masallacin da kafirai munafukai suka gina Allah ce wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya taba shirin da mutanen da suke zalimai zalunci iri na munafurci a nan ake nufi wato akwai zulmu wanda yake irin na munafurci ko kuma irin na kafurci domin Allah a cikin suratul baqara ce wal kafiruna humuz zalimun Allah baya shirin da aikin munafiqa mushrikai wanda yake kai su ga shi tafi wannan da zalunci Allah yake inna shirka la zulmun azim ko kuma in munafurci ne ya nuna munafurci zalunci ne mai girma Allah baya shiryar da su Allah baya jiki su Allah Ubangiji baya fika su. Allah ce la ya zalu bunyanuhu sunan da suka a wancan masallaci baya gushewa fi allazi da suka gina kullum ribatan fi kullum suna tsorace abun ya haifar musu da shakka da sabarwa masallacin da manzon Allah ya ki zuwa ya ki zuwa wajen suka gayyace shi har ya tashi jirgi ya kasa ya dawo wannan zai ya sanya musu shakka a zuciyarsu wanda ne mun kai Allah ya tona a filin mu ne kai ga Muhammadu ga har zo ga shi ya fasa ko Allah ya saukar da aya ta fallasa muni? ne ko shi kamar yanzu an faɗa mutane sunan mu an faɗa ma mutane ma manufofi da sai suka zama kullum suna tsarge a cikin bukatansu suna tsarguwa. suna ƙarguwa suna gani an fallaka su an tona asirin su jirgin ya gano su ya yi wa musulmai bayanin su illa an kulubuhu qulubuhum haka ga wannan abun sai ya sa zukatan su yana cewa duk da ciki don takaici Allah ya sanya musu matsala a cikin su kullum babu tsawo a cikin su da ƙarshe Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabansa suka shiga masallacin suka ƙetta masa wuta suka ƙona masallaci, suka bace shi suka rushe shi suka baje shi a ƙasa wannan abu ya sanya musu wani baƙin ciki akan baƙin ciki damuwa akan damuwa a cikin zukatansu kullum ta kafa kulubuhum kullum zukatansu cikin damuwa wanda baya yankewa cikin nadama kullum shin su tuba ne tun da an gano su su dawo kai su haɗu da manzon Allah da sahabansa ko kuma ne kawai su dawo su zauna aka har su gusu kuma suna cikin tababa wahun firai ya tarar da dun kullum suna cikin wannan tababa babu lallai shi Allah alimun masanin abin da kowa ke kullawa ne masanin abin da ke cikin zuciyar kowa ne kaga Allah ya san manufansu su suna rantsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa in aradna illa al-husna kawai a manufansu mai kyau ne Allah da yake masanin abin da ke zuciyarsu masanin kulle-kullensu sai ya tona yake ƙarya ne manufansu shine ziraran kufran tafriqan bainal mu'minin saudan liman haraba Allah wa rasulahu kan babu alheri a tare su da ƙarshe bayan Allah ni Allah yadda na san manufan waɗannan munafukan da ke zuciyarsu da kullansu da dukkan kasansu to haka haka da san kowa iji Allah na hakimun Allah mai iya hukunci ne mai hukunci da akan dukkan aiki da kwaliki ne da hukuncin da Allah ya yanki shi ta kar annabi da jirgin sai ya je sallah a ciki hukunci na biyu Allah shi kar ya je wajen har abada hukunci da ba aka ƙona masallaci aka rufa shi Allah bai iya hukunci ne subhanahu wataala saboda haka kowa ya rika hattara ya rika duba abin da yake a zuciyarsa ko yake hatta a kullace a kulla Allah mai yana kulle shi na'am إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم na'am an ja maɗaukakin sarki ya ce inna laha lallai allah maɗaukakin sarki Kishtara ya saya Kishtara minal mu'minina anfusahum allah maɗaukakin sarki ya sayi rayukan mumunai gaba ɗaya daga gare su wa kuma allah ya sayi dukiyoyinsu to in musulmi ne kullum ka zauna cewa Allah ya sayi ranka duk dukiyanka musulmi da ka mallaka ka san dukiyar ta Allah ce Allah already ya saye ta daga gare ka suna cikin la ilaha illallah da kai alkawari da Allah da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul duk kalmar shahada kalmar la ilaha illallah ta yi kwanciyar ta ɗauki wannan alkawarin tsakanin ka Allah idan har ka yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah inna kai furta kalmar shahada to ka tabbata ranka nan ba mallakan ka bane mallakan Allah ne sannan duk dukiyan da kalmar daka ya kai musulmi sannan dukiyan nan ba na ka bane mallakan Allah ne shi ta wurin sa'ayoyi Allah ya kisha wa atuhum min malillahi alladhi atakum duka ba wa mutane zakka da hakkin Allah daga dukiyan da Allah ya ba ku aro a hannunku domin a yanzu dukiyan ta Allah ce so Allah shi ne mai deciding shi ne mai cewa ga yanda zai yi kayan shi yanzu idan mutum yake rediyo ya sayi abu a kasuwa wanda ya zama su kan shi shi ɗan kasuwan da sayar maka ba shi ne zai nuna maka ga yadda za ka riƙa yi da wannan abu ba ruwan shi tunda ya sayar maka yanzu wannan abu ya zama to mallakan ka kai ne wuka kai ne nama kai ne mai tasarrufi kai ne mai yi da wannan abun yadda ka ga dama inda ka so kuma nan za ka sa wannan abu amma Allah ka ce mumini ka zauna kai musulmi a cikin momin zamu ne ka kama da ranka domin na Allah ne Allah ya tsaye shi shine a kira ka wajen jihadi wajen yaki domin ɗaukaka Allah sannan in kana da dukiya ka musulmi ka zauna a koda yaushe Allah zai ce ga ga wancan filin gina masallaci a wajen da dukiya ba da bari a hannunka domin da ba za ka yi dukiya sai ta Allah ɗauki sarki da me ya sayi rayukanmu da me ya dukiyoyin musulmi da gold da zinari in dollars aka yi wannan cinikin kusurfin ko kuma in pounds ko in euro da Allah ya ciniki Allah ce bi anna lahumul danna da aljanna ne na ciniki na rayukanku na ku aljanna na karɓi rayukan ku da dukiyoyin ku da Allah to yanzu ya Allah tun da rayukan mu ba mu bane yanzu haka ne dukiyoyin mu yanzu ba mu bane naka ne ya Allah ina kake so a rika sa dukiyoyin ina kake so a sa rayukan mu din Allah ki yuqatiluna fi sabilillah ku ɗauki dukiyar nan ku rika yaki domin ɗaukar kalmar Allah ku ɗauki rayukanku kuma ku je kuna yaƙi a tafi kuba bakin jinjiga bakin igwa bakin masu ku kai rayukanku da dukiyanku idan Allah shi nake so ku kaiwa kuna ajiye musu yuqatiluna fi sabilillah su je su rika yaki domin ɗaukar kalman Allah da yuqtaluna fa luna. wata rana su su kashe abokan gaba wa yi kusa luna wata rana kuma su za a kashe aka yaƙi yake wata rana ka yi jifitin ɗin enemy naka wata rana kuma enemy ka yi jifitin ɗinka wata rana maki ya samu nasara a kanka wata rana ka samu nasara a kan maki wata ya mutu a filin daga ya yi mutuwan shahada ba abin da ya rage sai shiga aljanna kaga ciniki ya kullu kuma lokaci karɓar abin da kai kayan hajar ka da ka saya a wajen kula yayi sai ya sai ya shiga aljanna wa'adan alaihi Hassan, wannan alkawari ne na gaskiya daga Allah Allah idan ya yi alƙawari bisa wannan ciniki cewa ranka da dukiyanka in ka bashi ya baka aljanna alƙawari ne na gaskiya daga Allah ba yarda Allah ba wanda za ka yi ciki da shi yau bane gobe ce ya fasa iri yadda yan kasuwa suke yi in yi ciki wani gida ko wani fili biliyan goma a cikin ba da kuɗin sai wanda zai fara mai miliyan ɗaya sai ka kawai in ka kawo cikin kuɗi haka doni labari ko da bayan an ciki an yarda jini to shi Allah ciki shi gaskiya ne Allah la yukhliful mi'ad baya saba alƙawari wannan alƙawarin Allah da shi da aka yi da rayukan mumune da dukiyarsu da aljanna tsakanin su da Allah shi taurati yana da a rubuce a cikin taura Psalms yana nan a rubuce wal injili cikin injila a duba da kyau masu injila su duba da kyau wal qur'ani yana nan kuma a cikin alqur'ani duk da da Allah ya saukar da sama ke akwai wannan alƙawari Allah ce wa man auka bi ahadihi min Allah duk wanda ya ci alkawarin cinikin nan da ya ɗauka tsakanin shi da Allah ya kisa ka ɗebi kuɗi ka taimaki addini saboda na Allah ne ka ba da ranka a wajen jihadi aka kashe ta ka cika alkawarinka da Allah ta Allah ki fasar shiru bi bai'ikum ina muku albishir cewa kasu ta ciki fa yayi riba allazi bayatu bi ina muku albishir da riban cinikin da kuka yi tsakanin ku da Allah riba fa ciniki ya yi kyau ciniki ya kawo riba an samu riba mai albarka wanda ya ce riban ya Allah ne cinikin Allah ya ce zalika huwa fawzul azim shi ne rabauta babban rabo da za ku samu a gobe kiyama shi ne aljanna da sa shi duk shahidi in yi mutu a filin da za aljanna ne wanda ya da dukiyan shi aka aka yi jihadi da shi to shi ma insha Allahu Allah madaukaki sarki zai ba shi aljanna wanda yake na masallaci da kuɗi da kuɗin Allah ba da lillahi masjid bana lahu lahu baitin shi Aljanna. wanda duka kuɗi ne ya ba da aljanna can kuma ba da rai ya ba da aljanna da yan wana musulmi da waɗannan kwayoyin ne eh, eh, za zamu dakata a nan abin da ya samu kenan Allah maɗaukakin ta ya sanya musu masu gaskata alƙawari da mu da muka ɗauka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya karɓa mana ibada da salloli da azumi da muke yi Allah ya yi mana wannan lalura ta kuma. Allah ubangiji yawa shugabanninmu da kasanmu Najeriya albarka da ɗaya duk waɗanda suka ɗauki nauyi waɗannan wakilan Allah karɓa musu ta alizami subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu